Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 60 da mita 41 da kuma mita 24. Ko kuma ta gidajen rediyo VOA afirka birnin Yamaya kan mita 200.5 ko kuma ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niyya dukkansu a jamhuriyar Nijar. Masu sha'awar jimu ta na'urar kwamfuta suna yin haka duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar intanet akan sashin hausa.com ko kuma voahausa.com. Jama'a masu haron mu assalamu alaikum barkanku da dare yanzu ma sahaba Imam Aliyu ne tare da Nazir Ahmed Hausawa da sauran abokan aiki muka sake dawa domin gabatar da wannan shiri. shugaban kasa da ya ji abin da ke kunshi cikin wannan rahoto ya nuna damuwa ya kuma nuna ɓacin rai cewa irin waɗannan mutane waɗanda suke zaune a sansanin gudun hijira musamman mata da suka fi kowane rauni a ciki da yara ko a ce har ana samu ana zaluntar su. Malam Garba Shehu Hadimin shugaban Najeriya ta fuskar yada labarai kan rahoton fyaɗe a sansanonin 'yan gudun hijira da ƙungiyar Human Rights Watch mai kare hakkin bil'adama ta fitar. Cutar zazzabin cizon sauro tana barna a faɗin in Najeriya yaduwa da barnar da take haddasawa ciki har da kisa muke son ku kira ku gaya mana yadda lamarin yake a inda kuke da kuma matakan da kuke ɗauka na kariya daga kamuwa da wannan cuta lamba da za ku kama tashar mu kai ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar yanzu sai a gyara zama domin jin labaran duniya tukuna. Assalamu alaikum masu sauraro. Babban shugaban kungiyar Musulmai a Mali ya bayyana cewar tsagerin kungiyar nan ta mayakan sa kai da ake kira Ansar Din sun amsa ta yin shirin tsagaita wuta. Muhammad Diko, shugaban Majalisar Koli ta Musulman kasar, ya faɗa wa sashen Faransanci na murya Amurka a ranar Lahadi cewa ya tuntuɓi 'yan kungiyar ta Ansar Din kan buƙatar a tsagaita kuma ya samu wasiƙar amsa ta yin ya samu wasikar amsa tayin daga shugabansu iyad agali a tattaunawa da aka yi da duk ta wayar tarho ya ce wasikar ta kunshi bayanai kamar haka cewa ansaruddin ba za ta yadda da duk wanda bai yadda da shari'a ba sai dai babu tabbas ko gali na ginda sharuɗa ne kan shirin tsagaita wutar ansaruddin ɗaya ce daga cikin ƙungiyoyi guda uku na mayakan sa kai masu ikirarin musulunci da suka kama arewacin mali a shekara ta 2012 an fatattake su ƙarƙashin jagorancin dakarun faransa shekara guda bayan da suka kama yankin duk da haka suna ci gaba da kai hare-haren kan fararen hula da sojoji da kuma jami'ai masu na wanzar lafiya na majalisar ɗinkin duniya duniya a yankin gwamnatin amurka ta ayyana a gali a zaman wadda take kallo a matsayin ɗan ta'adda na musamman a shekarar 2013 sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya sake yunkurin karfafa gwamnatin kasar labiya da ke samun goyon ba majalisar ɗinkin duniya a yau litinin yayin da rigingimu da karewar tattalin arziki ke ci gaba da addabarta wato liberal amma bisa dukkan alamu babu abin da wannan yunkuri ya haifar in banda ayyana goyon baya ga shugabannin na libya Kerry da sakataren harkokin wajen Birtaniya Boris Johnson sun kira wannan taro a London inda a gayyaci ministoci daga kasashen Faransa, Italiya, haɗaɗɗiyar daular Larabawa da kuma Saudi Arabia waɗanda suka gana da Prime Minister Libyan Fayez Sarraj. ministocin sun jaddada abin da wani jami'in ma'aikatar harkokin wajen amurka ya bayyana a zaman cikakken goyon bayan kasashen duniya ga gwamnatin haɗin kan ƙasa ta libya mai samun goyon bayan majalisar ɗinkin duniya amma wadda har yanzu ba ta da wani iko in banda a cikin birnin tripoli ƙasar libya ta afka cikin yamutsi da fada tsakanin ɓangarori daban-daban tun bayan kifar da gwamnatin shugaba muammar kaddafa shekara ta 2011 wata gwamnatin da ke gabashin kasar karkashin jagorancin janar khalifa haftar ta ƙi yadda ta amince da halaccin gwamnatin haɗin kan ƙasa labaran duniya kuke sauraro daga sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc kwamandojin haɗakar mayaka ta iraki a da ke ƙoƙarin ƙwato birnin mosul da ke arewacin ƙasar sun karya lagon 'yan da'ish a gabashin birnin a yau litinin sannan suna da ƙwarin gwiwar za su shiga birnin wanda shine babbar tungar 'yan ƙungiyar ta da'ish ko isis a daren yau agogon yankin wannan nasarar ta zo ne sati biyu bayan rundunar ta haɗaka tsakanin dakarun iraki da kurdawa waɗanda suka sami goyon bayan 'yan bangar shi'a da kuma tallafin mayakan sama na amurka suka kaddamar da shiri mafi girma na soji a ƙasar tun shekarar ta 2003 domin tusa ƙiyar masu tsatsauran ra'ayin daga birnin gidan talabijin na iraki ya rawaito cewa ana gwabzawa a birnin mai mutane kusan 700 inda rahotanni suka ce mazauna na garin na yakar mayakan na da'ish a yayin da aka shiga mako na ƙarshe na yakin neman zaɓe ƙuri'un neman ra'ayoyin jama'a a nan amurka sun nuna cewa 'yar takarar shugaban ƙasa ta jam'iyyar democrat tana gaban donald trump da 'yar ƙaramar rata amma kuma sake buɗe bincike game da yadda clinton ta yi amfani da wasiƙun imel a lokacin da take rike da mukamin sakatariyar harkokin waje ya ƙara janyo rashin tabbas kan wannan takara ƙuri'un neman ra'ayoyin jama'a da dama da suka fito yau litinin sun nuna clinton tana gaba da ratar kashi ɗaya zuwa uku cikin ɗari a gaban trump yayin da suke ta fafatawa ba a san gwani tsakaninsu ba a jihohi da dama da ake kyautar zaton su za su juya akalar wannan zaɓe su sanya su ya zama shugaban amurka na 45 wasu ƙuri'un neman ra'ayoyin sun nuna cewa clinton ce take da hanya mafi sauƙi ta lashe wannan zaɓe wannan yakin neman zaɓe da yi ta ganin abubuwan fallasa tare da janyo ma 'yan takarar bakin jini tsakaninsu masu jefa ƙuri'a ya sake fuskantar wani juyin a ranar juma'a lokacin da daraktan hukumar binciken manyan laifuffuka ta amurka james comey ya ce an buɗe sabon bincike a kan wasu dubban wasikun imel na clinton da aka samu a cikin kwamfuta ta tsohon mijin wata mataimakiyar clinton. labaran duniya kenan a gama ji daga nan sashen hausa na murya amurka nan washington dc madalla shugaba muhammadu buhari na najeriya ya bai wa 'yan kasar da kuma hukumomin kasa da kasa tabbacin cewa gwamnatinsa ba za ta yi kasa a gwiwa ba wajen bin diddigin rahoton da kungiyar kare 'yancin bil'adama ta human rights watch ta fitar kan zargin wasu jami'an tsaro da wasu jami'ai suna yi wa mata fyaɗe a sansanonin 'yan gudun hijira a fadin kasar ga nasiru da ci gaban wannan rahoto mai taimaka shugaban kan labaru garba shehu ya yi karin bayani a zantawar da ni da shi ta wayar tarho wannan rahoto da kungiyar kare hakkin adama ta Human Rights Watch da ta fitar ajiya zuwa yau da safen nan na ya zo mana kuma shugaban kasa da ya ji abin da ke kunshi cikin wannan rahoto ya nuna damuwarsa ya kuma nuna ɓacin rai cewa irin waɗannan mutane waɗanda suke zaune a sansanin gudun hijira musamman mata da suka fi kowane rauni a ciki da yara sai a ce har ana samu ana zaluntar su har ana neman su da wata bukata to ya ce shi wannan gwamnatinsa ba za ta yi da wannan ba amma bai yanke wani hukunci ta ce ga abin da za a yi ba abin da yake mataki na farko shine tsakanin hukumar 'yan sanda da su kuma waɗannan jihohi guda uku adamawa borno da yobe su je su bincika su kawo masa rahoto a ji me ke gudana a sansanonin nan na gudun hijira. wato dai ita gwamnatin najeriya ba ta ta ɗauki wannan rahoto da muhimmanci kenan ba ta ɗauka kamar ita ƙungiyar human rights wata yake kwakwaran bincike wajen fidda rahoton ba. to ai duk wanda ya ga rahoton dole ya bi ciwon abin saboda ba wai magana ce ta a yi yanki faɗi ba ai sun kawo misalai sun yi hira musamman da mata waɗanda suke ganin an saka su cikin halin da ba su so amma abin da nake so in ce maka ba wai hukunci aka yanke akan wani da gaskiya wani ba gaskiya ko na shi a je a bincika a kawo masa rahoto me ke gudana. Bisa ma'ana sai idan wannan rahoto ya fito ne gwamnati za ta ɗauki matakai na gaba. Tabbas insha Allah sai a jira a gani. Gwamnatocin yankin Arewa maso gabas na shirin mayar da 'yan gudun hijirar garuruwan su na asali ko kuma matsugunan da suka dace don rufe sansanonin. Dama can tsohuwar shugabar kula da 'yan gudun hijira ta Najeriya Hadiza Sani kan giwa ta daɗe tana jin hankali kan wannan lamarin. Ya kamata a taso yanzu a samu gwamnatin tarayya ta ɗauki tsari wato policy na ID NDP wanda hukumar mu tuni ta sharaɗa tare da sauran hukumomi ya kamata yanzu gwamnati wannan gwamnati da ta taho ya kamata ta ɗauki wannan tsari yadda za a rika duba matsalar 'yan gudun hijira ko ina ya zamanto cewa camp camp din nan da ake ajiye 'yan gudun hijira sansani sansani a tsagaita dole ne a samu sansani in mutum ya rasa matsugunni to amma kuma bayan 'yan watanni tilas ne a samu mutum matsugunni ba ga mata masu fama da barazana wannan bangare akwai yara ƙanana a sansanonin da 'yan boko haram su suka kashe iyayensu da kuma dattawa ma da ba su san inda ma za su fara gina rayuwar tasu ba nasura da mailika ya murar amurka daga abuja najeriya ta gaida nasiru amma makar kai nisa har za a najeriya wata jaridar kasar da ake kira daily trust yau litinin ta wallafa cikakken rahoto kan yadda zazzabin cizon sauro ko malaria ke barna har da kashe mutane kusan hamsin a karamar hukumar daya a jihar sokoto cutar ta sa asibitoci da cibiyoyin kiwon lafiya a jihar kaduna sun cika da mutane da suke neman jinya daga wannan cuta har yanzu ga nasirin da ci gaban wannan rahoto inda kasar ke rasa kashi ɗaya cikin uku na adadin masu rasa ransu sakamakon cutar da kuma kashi ɗaya cikin hudu na jarirai a ƙasashe masu cutar ta malaria kama daga sokoto kaduna zuwa gombe adadin masu bazama zuwa asibiti kullum don kukan malaria gommai ne can sokoto ma wakilin sashen hausa murtala faruk sanyinna ya ba da tabbacin mutane kan yi amfani da ganyen gwanda darbejiya da sauransu don maganin cutar kamar yadda rahoton ya nuna. Ni wasu yadda kuke kiran su amma muna kiran su haka wani part ana kiran su rai shi shine maganin ake ce maganin typhoid kuɗin nan ka manta wannan ba danganta shi da rashin wadatar magunguna ko ko mutane ba su da kuɗin sayan magani a'a to ba wai mutane ne ba su da kuɗin sayan maganin ba matsalar da ake fama da shi nan yanzu shi ne malaria ba ta jin wa'annan magunguna sai wa'annan masu tsadan nan in ka ce rashin wadata to yana iya yiwuwa tun da kaga yanzu ACT din da ake amfani da su suna da tsadan gaske shekaran jiya na kai yarinya ta asibiti in gaya maka abinda aka rubuta mata allura dos daya kowace allura ɗaya ta kama sama 1,800 naira. Dr. Ahmad Gana shine shugaban hukumar lafiya matakin farko na Gombe ya tabbatar da kullum fiye da mutum 100 kan shiga babban asibiti a jihar don neman maganin malaria. Kusan kowane gida da ka sani mun raba maganin gidan sauro sannan bara kuma mun sake yin replacement campaign mun sake bin gidaje mun sake ba su sabbin gidajen sauro. To babban matsalar shine har yanzu mutanen mu ba su gane cewa shi wannan gidan sauro yana da amfani ba sai ka ga an ba wa mutum maimakon ya rataya da yara musamman da kuma mata masu juna biyu su su dinga kwanciya a gargashi sai ka je ka samu wani aka rigan gidan sauro ya je ya tare gonar lambunsa a bayan gida ko kuma ya je yana wani al'amari da shi to ana nan dai ana ta kokarin wayar da kan mutane kuma gwamnatin jihar Gombe ta dauki himma yanzu haka mai girma gwamna ya sa samu rubuta masa takarda domin a yi kokari a sake samu magunguna. Dr. Nasiru Gwarzo babban jami'i ne na ma'aikatar lafiyar Najeriya da ke nazari kan wannan cutar ta malaria da yake magana daga wani taro da yake halarta a Uganda ya bayyana matakan da gwamnati ke dauka. Matakan da ake dauka ya kamata ya zama cewa jama'a sun fahimci cewa wannan yanayin da ake ciki su yawan yaduwar sauro musamman yanayin da ake ciki na karshen damuna ya haddasa yaduwar samayen da suke wannan cizo. Dadewa da da aka yi jama'a da suna amfani da gidan sauro su sun samu kariya to idan kuma aka ce mutum yana samun kariya bayan wani lokaci jikin sai kan sake saba cewa ba shi da ita dan da ya same ta zai za ta yi masa kaman yadda take wa baki kaman turawa yanzu ka ga baturen ya zo Najeriya ya kamu da malaria har mutuwa sai yi in ganin lokaci to haka idan wanda ya dade bai yi malaria ba saboda baya samun abin da muke kira concurrent immunity to wannan ma yana haddasa masa malaria ta masa kaman irin yadda take wa bako gini guda idan aka feshi a kowace unguwa za ka ga cewa an rage sauran nan na kusan wata guda ko wata biyu ma ba za su sake samun matsalarsa ba. Wannan ya nuna ya zama wajibi jama'a su rika kawar da ruwa mai kwanciya amfani da gidan sauro da magungunan feshi don rigakafin cutar. Nasura da Malika Murar Amurka daga Abuja, Najeriya. jama'a sai a ci gaba da sauraron waƙar nan kafin mu buɗe layin tarho don jin ra'ayoyinku. Sarkin baiwa roƙon da ni nake kullum sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. Amin, amin, suma amin, ya Allah. Amin, amin, suma amin, ya Allah. Ku buɗe kunnuwan ku jama'a ga wata sanarwa. Ku buɗe kunnuwan ku jama'a ga wata sanarwa. Mutanen karkara da birni wannan ku ne ya shafa. yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. da madalla mai kira na farko daga jihar nasara in kana jin mu tare da mu kuma bismillah to salamu alaikum sabu imam na mu alaikum salam na'am garba sale likitan radio na garin agwabun domin jihar nasarawa na'am to gaskiya maudu'in da kuka kawo wannan ya dace da daidai yanayin da muke musamman ni a inda nake yanzu a jihar nasarawa eh. kusan tsoro ya mamaye mu kowane mataki da za a dauka na rabuwa da tsaro ne gaskiya muna kokari amma abin yana fassara kana nufin ba kana nufin ba kana nufin ba wanka kake sabu iman eh ka sauro kawai sun yi kanka runduna guda eh amma wannan ya za kuma tabbar suna cutarwa eh amma ba ba ruwa ba ruwa da ke kwance nan babu inda suke hayayyafa eh lalle kam akwai domin za ka samu kwatani mu da yake yanzu duk jiki ya mutu ba irin aikin gayya din nan da share share kwatami za ka samu wani anguwan gashi nan kwatami ne shara akan hanya ana zubarwa to ai kaga gaskiya wannan kinan da zan yi anan shine hukumomin mu su kawo irin motocin shara din nan na da a dinga kwashe sharan ana kaiwa gona tunda shi ma sharan taki ne a rokon da zan yi kenan na gode sahabi ma Allah ya saka muku da alheri to madalla mun gode yanzu kuma bari mu nufi jihar Kaduna Halo mai kira da Kaduna kana tare da mu to da alaman layin layin wanda kira da Kaduna layin sa ya tsinke muna tambaya ne ganin irin barna da cutar malaria take yi a sassan najeriya ta ko'ina to ga mai mun samu kira daga kano bismillah alo wa alaika salam wa alaika salam na malam murtala alhamdulillah da allah rediyon na ina jin muryata daga rediyon ka ba daidai ba ne wannan maruri da kuke akan maganin sauro akwai matsala kwarai da gaske da yawa a ƙasar afirka gaba ɗaya. to wani hali kuke ciki a inda kake. Eh, ba ma wai najeriya ba ke afirka gaba ɗaya take masifar afirka gaba take matsalar ma na'am na'am ya kamata mutane su gyara muhallinsu a share kwata a gyara hanyar ruwa a gyara dukkan kwanakin da ya kamata wannan shi ne babban magani kafin ma a yi magana maganin sauro ko da iriya. To, madalla mun gode yanzu kuma bari mu nufi jihar Yobe. Alo, mai eh mai kira daga Yobe kana tare da mu? Ina tare da kai. To, bismillah. Kana magana da yana wanda daga nan garin gasa ma garamar karamar ja Jakusko daga jihar Yobe. Na malam la bismillah. To, da alaman layin layin mai kira daga Yobe to akwai mai kira daga Kaduna? Eh assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Suna na Alhaji Musa Garo mere. To da alamar eh, layin Alhaji Musa Garo shi ma layin sa ya tsinke kamar dai na wanda ya kira daga Yobe ya lawal. To abin da muke tambaya nan shine shin ganin irin barnar da cutar zazzabin malaria to ga mai kira daga Gombe bismillah mun samu kira daga Gombe. Alo? Alaikum muna kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka nan birnin Washington DC karfe biyar saura minti goma sha uku muna neman jin ra'ayoyinku hali da ake ciki dangane da yaduwar zazzabin cizon sauro ga mai kira daga Maiduguri bismillah. Yawa sahabu Imam Aliyu. Na'am. Dan Allah a taimaka muna a gaya ma gwamnatin Borno taimaka muna sauro na mu gaba ɗaya sun addabe mu sahabu Imam Aliyu. To to to to. Wa ke magana? Eh, Mala Abdullahi daga Maiduguri na Yobe. To Mala Abdullahi yaya akwai kumbar ruwa na kwance ko ta ina kamar kwatami da sauransu ne? Eh, eh ya kamata a gaya ma gwamnati ya ɗau mataki na yashe kutumi a yashe muna kutumin muka mu gaba ɗaya. A to ku kuma me za ku yi to? in an yashe an bari a bakin kwalta in an yashe mu za mu kwashe gaba ɗaya mu je mu zubar to amma mai tun da gwamnati bata zo ba jama'a ba za su yin wani abu ba suna nan suna cutuwa sai gwamnati ta zo mun yi ta yi mun yi ta yi a wani abun sai gwamnati ya tallafa muna to to ba da la eh, sai gwamnati ya turo muna wannan motar ki ta kwasan shara sai a zuba a ciki a kai can daji to Allah sa wanda aka yi domin su sun ji to madalla alo mai kira daga mai kira daga Kaduna wa alaika salam wa rahmatullah malam sahabu barka da dare barka ka dai Sunana Alhaji Musa Garo mai rediyo da rikoda daga kasuwar kawo Kaduna Najeriya. To Alhaji Musa ka sake dawowa ko? Idan muka ɗauki irin abubuwan da ke faruwa. Na'am. Abin da ke faruwa dangane da wannan al'amari na ciwon malaria da ke faruwa. Eh. Kiran da muke ga gwamnonin mu dai kamar nan arewacin Najeriya abin da ya danganci irin wannan dan feshin da ake yi irin na kwata-kwata da sauransu. Eh. Ya kamata kuma su al'ummar gari su ma kansu akwai gudunmawar da za su bada malam sahabu. Idan aka ce ya kamata a ce kwatocinmu ana sharewa ana tabbatar da cewa ana tsaftacewa domin shi ne za a samu sauƙin wannan saurayen da suke damun mutane domin gaskiya wannan malaria tana kashe mutane da yawa. To madalla yanzu kuma bari mu nufi jihar Taraba. Yawwa Allah ya taimaki mai gida Aliyu Aliyu Umar ne shiga Taraba ya gita. To Malam Aliyu Umar menene gudumar ka dangane da wannan maudu'i? yawwa yanzu ni na dan juma ne ina neman layin ku ba ku daukawa sai yau Allah ya bani sa'a to barka da yau Allah ya baka sa'a me yaya lamarin cizon sauro a Taraba da inda eh, kake yanzu a haka ina cikin net nawa ina kwance ba matsala to amma gwamnatin jihar Taraba dai yana kokari wajen magani magani wajen wajen wajen cutar cizon sauro to eh. To, madalla mun gode kwarai da gaske yanzu kuma bari mu nufi jihar Bauchi. Alo? Ba mai kira daga jihar Bauchi da alamar layinsa ya tsinke. To, kamar da muke cewa muna so mu ji ne daga gare ku yan lamarin zazzabin cizon sauro a inda kuke domin wasu jihohi cutar tana barna ainun tana kisa su. To, to bismillah mun samu. Eh, bismillah wake na wake magana? Eh, gana magana da Abdullahi, Ware Local gamet. na'am muna so gwamnati ta taimaka mana da zancen wannan zazzabin cizon sauro a dinga dan taimaka mana a dinga dan agaza mana to da me a dinga saboda a dinga jara mana wurare saboda zazzabin cizon sauro nan ya dame mu to mun gode kwarai da gaske ga baki daga ga wanda suka samu dama suka kira suka bayyana ra'ayoyinsu gobe ma rana ce masu tsaro ga shirinmu na gaba labaran wasanni jama'a ku da wannan lokaci barkanmu da mu da ku a shirin labaran wasannin wannan litinin yau daga kasar saudi arabia za mu fara wacce ta ce ta bata wani yunkuri da aka yi na cinna ta asa a cikin kasar ta a lokacin da aka so a dana bam yayin da take wasan neman shiga cin kofin duniya na 2018 wanda kuma take ganin kamar 'yan kungiyar ta'addanci ta isis ne suka nemi su kulla mata shi rahotannin da aka bayar game da wannan sun ce wai an so a sa wani bam ne a cikin wata mota ajiye shi bakin kofar gidan filin wasa na aljauhara da ke can birnin jidda lokacin da ake kwallorin 11 ga watan oktoba nan tsakanin ita saudi arabia da haɗaɗɗiyar daular larabawa to a jiya nan su hukumomin saudi suke ba da wannan bayanin inda suka ce shi wannan filin wasan yana ɗaukar mm, 'yan kallo kamar dubu ne yanzu haka akwai wasu mutane guda hudu dukkansu 'yan kasashen ƙetare da suka hada da 'yan pakistan guda biyu da wani ɗan kasar sham wato syria ɗaya da kuma wani ɗan kasar sudan daya wanda aka ce an kama su an rike tun ana kwana daya kafin wannan bam ɗin da aka so ya tashi ya tashi din sai dai jami'an saudiya din ba su tabbatar da cewa ainihin su wannan mutane ko 'yan isis din ba ne. shugaban hukumar kwallon kafa ta kasar ghana okosi inyantaci ya ce ya shigar da karar nema a biya shi diya ta dala miliyan biyu na amurka fa wanda ya ce yana karar wata cibiyar watsa labarai ta gidan rediyo da ke can kasar da ta kira shi sunan 'yan tsagera na mafiya wanda wannan shugaban yake kara su ne 'yan cibiyar watsa labarai da ake cewa multimedia broadcast limit ko kuma mbl tare da ma'aikatanta guda biyu da suka hada da patrick ose ajiman da kuma kofi asare buraku yau yau nan litinin ya kamata a ji wannan kara a babbar kotun birnin akara shi dan iya ta ce ya daɗe yana fama da ƙaurin suna a ghana tun lokacin da wata hukumar bincike da aka kafa ta zarge shi da cewa ya saci dala 412 da aka so a amfani da su domin neman shigar ghana a gasar cin kofin duniya na shekarar 2014 to bari mu karkare a ingila inda kocin kungiyar kwallon kafa ta chelsea wato antonio conte ya ce john michael obi in ya ga dama yana iya barin wannan club din ya je abin da yake so daga watan janairun sabon shekara da zamu mu shiga allah yadda michael ya daɗe yana zaune na jiran wannan koci din conte ya bashi dama ma ya buga kwallo tun da ya zama koci shi conte din amma har yanzu bai kalli shi michael din ba yayin da wannan take faruwa ne aka ce kungiyar kwallon kafa ta faransa wato masim ta fara kallon shi john obi michael da nufin ta ɗauke shi aiki shi da john mckill wanda shi ne wa najeriya da 'yan kwallonta 'yan ƙasa ga shekaru 23 jagoranci har suka samu cin lambar tagulla a wasannin motsa jiki na olympics na bana da aka yi a kasar brazil yana cikin haicinsa sosai amma shi wannan kocin da yake wa aiki na chelsea antonio conte san baya kallonsa to jima abin da ya sauka kenan a shan labaran wasannin wani litinin sai wata allah ya kai mu zaman lafiya Yanzu kuma ga sharhin murya Amurka mai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. A kwanan nan ne 'yan majalisar kasar Pakistan suka jefa kura'a ba tare da wata hamayya ba game da tsaurara hukunci akan masu yin abin nan da ake kira kisan kare mutuncin zuri'a a kasar. Amurka ta yaba da wannan kokarin da Pakistan take yi na kawo ƙarshen wannan mummunar ɗabi'ar. Sabuwar dokar da aka fedda, ta takaita wa iyali damar yin afuwa ga waɗanda suka aikata wannan kisan da suke gani na kare mutunci ne, abin da ya sa wasu da dama da suka aikata wannan laifin kisan kaucewa zuwa gidan yari. Yanzu dai an yarda da yin afuwar ce kawai in har aka yanke wa wanda ya aikata laifin hukuncin kisa, to ana iya sassauta mashi zuwa ɗaurin rai. Kashe-kashen kare mutuncin zira'a da daɗiyar matsala ce a ƙasar Pakistan kuma a cikin 'yan shekarun nan ƙin amincewa da wannan ɗaba'ar ya ƙaru. A cewar wani bincike, an kashe mata fiye da dubu ɗaya cikin shekarar da ta gabata bisa dalilin kare mutunci. Yawancin lokuta kuma 'yan uwansu maza na jiki da a ganin su macen ta zubda wa zuri'a su ko sunan su mutunci ta hanyar auren wani daban da ba shi suka su ba ko kuma yin hira da namiji. An aikata irin waɗannan munanan kashe-kashen da suka yi ƙaurin suna da dama cikin watannin da suka gabata. Kandil Balog, wata 'yar gwagwarmaya mai kare haƙoƙin mata, yayanta ya shaƙe ta har lahira. Wata uwa kuma da taimakon ɗanta suka shaƙe ɗiyarta bayan haka suka banka mata wuta saboda ta auri wanda ba shi uwar ta so ba. Sai kuma wata matashiya da aka ɗaure cikin mota sannan kuma aka bankawa motar wuta. bisa umarnin shugabannin kabilarta akan cewa ta taimaka ma wata ƙawarta guduwa daga garin. Wannan dokar da ta tsaurara hukunci akan masu aikata kisan da suke gani na kare mutunci ne muhimmin mataki ne wajen kare mata da 'ya'ya mata a Pakistan, a cewar mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen Amurka John Kirby. Hakan kuma zai ƙarfafa mata wajen cusa kai cikin harkokin al'umma. Yin faɗakarwa a kan wannan ɗaba'ar da kuma hukunta waɗanda suka aikata laifin za su zama da mahimmanci matuƙa. Amurka za ta ci gaba da goyon bayan wannan ƙoƙarin. Babu macen da ta cancanta ta rasa ranta a ko'ina take saboda ta zaɓi wanda ranta ke so ko yadda za ta tafiyar da harkokin rayuwarta. Wannan shine sharhin murya Amurka mai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Wadda ya kawo muga shirinmu na karshe labarai wannan karon a takaice. Babban shugaban kungiyar musulmai a Mali ya bayyana cewar tsagerin kungiyar nan ta mayakan sa kai da ake kira ansar din sun amsa ta yin shirin tsagaita wuta Muhammad Diko shugaban Majalisar ƙoli ta Musulman Ƙasar, ya faɗa wa sashen Faransanci na murya Amurka a ranar Lahadi cewa ya tuntuɓi 'yan ƙungiyar ta Din kan buƙatar a tsagaita kuma ya samu wasiƙar amsa ta amsar tayin daga shugabansu Iyad agali. sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya sake yunkurin karfafa gwamnatin kasar libya da ke samun goyon bayan majalisar ɗinkin duniya a yau litinin yayin da rigingimu da karewa tattalin arziki ke ci gaba da addabarta amma bisa dukan alamu babu abin da wannan yunkuri ya haifar in banda ayyana goyon baya ga shugabannin na libya kwamandojin haɗakar mayaka a iraki da ke ƙoƙarin kwato birnin mosul da ke arewacin ƙasar sun karya lagon 'yan da'ish a gabashin birnin a yau litinin sannan suna da ƙwarin gwiwar za su shiga birnin wanda shine babbar tungar 'yan ƙungiyar ta da'ish ko isis a daren yau agogon yankin To ma da la gaishe kana ta kama birki. Masu aro karshen shirin dare daga nan birnin Washington DC kenan sai kuma can da asubahi da ikon Allah za ku sake jin wasu abokan aiki da wasu shirye-shirye masu katarwa ciki har da tsaka mai wuya. Kam na madadin Nazir Ahmed Hausawa da ya taya ni gabatar da shirin da Julie Lazar Gresham wata kula da akin gabatar da shirye-shirye mu da ma injiniya Dan da ya rika mata a nan ne sahabu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya.